abin da nake son tambaye ka anan ka ni ka san me nake son tambaye ka yawwa yawwa ka ce ba ka shiga aljanna ba mm. saboda baka bana sallah bai kuma baka zuwa coci mm. baka addini daidai dai in fact yawa daidai to amma ina goyi da inda na yi addini daidai eh. don in Allah eh? eh inda kana inda na yi addini daidai mm. rayuwa zai shiga aljanna eh. amma dace ce bana shiga addini daidai ina gani to sai zan dosa wuta ne an ce wuta an ce wuta akwai akwai mai duka eh, me su shi ba oh, oh, oh, akwai wusu girin mai duka ko a wajen akwai waye <laughs> eh? wo me wusu girin akwai mai akwai wasu wala kiri wala wala kiri ka ce wala kiri <laughs> oh, wala wuri wala kiri oh, wala kiri eh. oh. idan ya buga maka guduma aka ce me ne ta an ya sa wai ba bari waga akwai ni eh, akwai da mai zaka mu mata matambaya baya bata ya sa wai shi baya konewa <laughs> ai an ce baya ji eh baya gani baya gani eh to amma me yasa an ce yana waje wuta ba shi baya konewa ne <laughs> to ai shi yana shi yana tsaron wutan ne kin kaga ne eh. idan ya maka bugu eh. kuma yana dukan wanda baya addini ne hmm. ka fahimta na gane kai kuma ka ce baka addini daidai to bana addini daidai kuma ina ka ce zaka dosa to ko zan dosa daɗi ne ko wuya ne zan sha <laughs> to amma kai wanne kake gani baka addini daidai dala ce ba ni mana tsaya in tambaye ka ni abin da nake baka ba ni ansa wato ai mhm. shi yanzu wala kirin baka tsoron shi ina tsoron shi to me yasa baka dinga addini daidai ba to bari in fara yi addini daidai tunda an shiga sabon shekara yanzu <laughs> sai an shiga tunda an shiga sabon shekara daga shi zaka fara yau ko sai nan da wata biyu kai wata biyu ya yi yawa hmm. nan da wata nawa hmm? in ladi ya zo zan tafi coci ne ok in ladi ya zo zaka je church hmm. za ka fara addini daidai ke da zan fara saboda me saboda kada kada a daina kira ni mahaukaci <laughs> eh ban gane ba ah. ok in kana zuwa in kana addini za a daina kiran ga mahaukaci yawa amma ba na yi addini mai kyau eh. za a rika kira me ka ce mai tsaron wuta sunan shi ne eh, mai tsaron wuta eh wuzi kiri <laughs>